Hola.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da nawa da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da lissafin nasara yau na wata yau bakwai ga watan shida ko wata watan bakwai na yau bakwai ga watan shida watakila ba wani salari da ke kisuwa yana da janna kansa ne ya waka miladiya ta annabi isa idan ya inganta shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin suratul ma'ida على رب أقول تسامر ديري سلام يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا يخرجون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك محرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيكم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنتهم فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله وجه الجزء كي ينا مغلا لأنه محمد صلى الله عليه وسلم sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo malamai suka ce wannan yana daga uslubi na girmamawa da Allah yake kiran kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi kama anan ya ce ya ayyuhar rasul a wani wurin ma a cikin sura ya kare cewa ya ayyuhar rasul balligh ma ربك ولو يسيك يا أيها النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمعطين إن الله كان عليما حكيما ولو يسيك يا أيها المدثر يا أيها المدثر ولو يسيك يا أيها المزمل يا أيها المزمل الليل إلا قليلا kenan duka wayannan sunaye da aka ambata sunaye ne na Muhammad domin al'ada mutumin da kake girmamawa sai ka dan zabe ba sai ka kira sunan shi ba ko malamin ka da kuma kawai kace na ta'ala sai a ce aka rama kalla girma a ce ahmad sai a ce mace suna sunan mijinta tanko maimakon da ce tanko sai da ce mai gida ɗa sunan babansa muri maimakon ya ce muri shi yasa Allah baya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad me yasa baya ce masa ya Muhammad saboda girmama shi qur'ani daga bakara har nasi Allah yana magana da annabi a cikin babbar babu inda Allah ya taba kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan shi amma yana iya zuwa a cikin fasal ana ba da labari sunan shi ya faru ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana Muhammadu ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ba da annabi ake magana sai tsaye Allah yana ba da labari ne sai ce ma kana Muhammadu Muhammadu bai zama ba a illa rasulun face manzo ma kana Muhammadu Muhammadu bai zama ba a ba a hadin da rijalikum baban ɗaya daga cikin mazajen ku wannan yanzu annabi bai taɓa haihuwa da namiji ba ya haifi ƴaƴa maza amma su mutu suna ƙanana yaro ƙarami ba a ce masa rajul a ƙa'ida ta lalace kenan dai har yanzu maganar Allah madaukakin sarki ta ne ta tabbata wani wurin Allah ya ce wa Muhammadun illa rasulun Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum nan ma kuka ce wa Muhammadun Muhammadun bin zamo ba illa rasulun fa ce labari ake bayarwa ba da annabi ake magana ne ba ba da annabi ake magana kai ne ba ina fata fahimci wannan أو من الله يسمى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وعملوا الصالحات وآمنوا على محمد وهو الحق من ربهم الله waɗanda suka yi imani suka aikata نجرتهم ayyuka sannan suka yi imani da abin da aka saukar wa Muhammadu da Muhammadu ake magana ko da masu imani ake magana da masu imani ake magana ana ba da labari ne sai sunan Muhammadu yanzu أول من الله من تلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الله هو الذي أرسل رسوله Allah shi ne wanda ya turo ɗan aikar da ya aiko manzansa bilhuda da shiriya wa dinil haq da addini na gaskiya kira idan kana neman shiriya da addini na gaskiya ina za ka je sai ka je wajen ɗan aikar da Allah ya aiko ko Allah ya ce yayi wannan ya da yusira domin ya ta addinin da wannan ɗan aika ya zo da shi ala dinin kulli a bisa dukkan addinai ya ji Allah wani zai ce ina shaida Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah da da ya ce ba da shaida akan wannan muhalli da Qur'ani ya tsaya nan da mun samu matsala da kowa sai ya tsara wani akan ko ya samu dogon tarbe kamar hajjin akuya ya rike ita ake shi ne dan aikar da Allah ya koyo an samu matsala ko ba samu matsala ba to sai Allah ya warware matsalar gaba da ce ka saurara ba malamin ka bane ba malami na bane eh ba dan bane ba jikan bane wane ne Muhammadur Rasulullah shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma in kun lura ana ba da labari ne ta sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faru wayannan sunne wurare guda hudu a qur'ani mai girma da allah ya ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kenan guda hudu ba su da nabiya to amma sauran annabawa wato domin Allah ya nuna maka different iskiliya akwai bambanci tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kai kira su kai kai kawai ya ce ya wani kama annabi adam Allah ya ce ya adam kun anta wa zawjuka qulna ya adam kun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma annabi Allah ya ce ya nuhu ihbid bi salamin minna wa barakatuh qila ya nuhu ihbiq bi salamin barakatin alayka wa ala annabi ibrahim Allah ce ya ibrahim a arif an hada ibrahim a'rif an hada annabi zakariya ya zakariya inna da wani zakariya ubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min قبل قليلا الذي هل يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا الذي موسى الذي يا موسى إني أنا ربك فاخلع أنا عليك إني أنا ربك فاخلع بالوادي المقدس طوى الذي هي التي يا يحيى الكتاب بقوة وآتيناه الحكم annabi isa da ya ce ya yi da maryama an ta kunta lillahi takizuni wa ummiya ilaha hayni min ya Allah ya yi annabi dawud Allah ce ya dawud inna ja'alna ka khalifatan sai zala rama muna bin ka bashi ka kawo mana ya muhammad ana rama ya ce babu da akwai da ana rama ya jawo aya wannan yana nuna girman annabi muhammad sallallahu alaihi a ce duk da ahalin suna yake dole ya san matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san darajar manzon Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk duniya ba wanda Allah yake kauna kamar shi ba wanda Allah yake ganin girma kamar shi ba wanda Allah ya daga darajar shi kamar shi ba wanda Allah ya sa duniya ta san shi kamar shi ba mai iya karɓo ceto kamar shi babu wanda in baka bi shi ba ka halaka kamar shi babu wanda in kai sallah ba kira sunan shi ba an samu matsala kaman shi ba wanda in kai kira sallah ba kira sunan shi ba nan ba an samu matsala ba wanda ba ka shiga musulunci sai ka hada da sunansa sai annabi muhammad yanzu a jihar kaduna masallatai nawa ake da su to a najeriya to wanne ka ce a duniya duk inda aka kira sallah yau an kira suna annabi ko ba a kira ba ku faɗa mun wane ne ke da daraja irin wannan waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka duniya waye kamar ka tun da Allah ya yi ka duk wanda ya saka shi yasa nan Allah saboda girmama manzon ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo sai Allah ya ce la hazunka alladhina yusari'una fil kufri wadannan da suke yin gaugawa a cikin kafirci kada su jefa ka cikin damuwa kada su sa ya baci abinda ake cewa ɓacin shi shine wata damuwa da ke samun ɗan adam a sanadiyar wani abin da baya so ya same shi ko abin da yake so ya kuce masa sai ya ji wata damuwa a cikin zuciyarsa wannan damuwar ita ake so mai ita ake so bakin ciki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka shiga damuwa kada bakin ciki ya same ka a sanadiyar waɗannan da suke yin gaugawa a cikin kafirci su wane ne waɗanda suke yin gaugawa a cikin kafirci su ne munafukai da yahudawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune da su a cikin garin Madina annabi san da yake makka da kafirai kawai yake baya. to yanzu ya yi hijira ya koma ina ya koma madina sai ya samu a madina akwai yahudawa sannan akwai kafiran sannan ga munafukai waɗanda sun shigo musulunci da baki amma zuciyarsu ba su yarda da Allah ba me yasa suka shigo musulunci saboda sun ga karfin musulunci suna jin tsoro kada musulunci ya ke su kenan yanzu an samu ƙari an samu ƙari yahudawa an samu ƙari ne munafukai to su yahudawa da munafukai sai suka haɗa kai ba su da aiki yi banda yi wa annabi makarkashiya ba su da aiki yi banda yi wa musulunci zagon ƙasa wannan abin zai zama yakan jami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abin da munafukai suke yi mutum ya ce yana tare da kai kuma yana maka sharri za ka damu fiye da damu wanda za ka je in wanda dama ka san gaba kuke an riga an ja layi an yi hannu riga an yi baran baran an yi ayaga kaga ba baka jin tsoro sai ka ce ba ever backward ba. to amma wannan a ciki yake kaga wanda yake ciki ya fi zama matsala ko bai zama matsala ba yana tare da kai ya san sirrin ka waɗanda ke waje suna ganin kamar tare da kai yake alhali yana tare da kai ne a baki a zuciya kuma bai da abokin gaba a duniya kamar ka makasar ka yake nema Allah Allah yake ya samu ta kaga irin wannan dole ya jefa ka cikin damuwa musamman idan kana shugaba kana jagora ke sa Allah yake la ya hazunka ladina yusari'una fil kufri malamai suka ce ba a ce yusari'una ila al kufri ba sai aka ce yusari'una fil kufri akwai bambanci tsakanin sara'a ilaihi da sara'a fihi yusari'u ilaihi da yusari'u fihi idan aka ce yusari'u ilayhi ko tsara a ilayhi wannan ya nuna ba cikin kafirci yake ba a wajen kafirci yake amma yanzu ga nan ya danno da gudu zuwa ina zuwa ga kafircin yana so ya shiga ga yanan yana yin aikin da zai taimaki kafirai alhali shi ba cikin kafircin yake ba wajen kafircin yake wannan sai a ce wato tsara'a ilal kufri to amma in da ma cikin kafircin yake yana cikin kafurcin kuma ya ƙara yin aikin kafirci ya ƙara dagewa cikin kafirci ya ƙara yin kuri da himma da hoɓɓasa da zage dantse domin yi wa kafirci hidima to yanzu sai a ce ne sai a ce tsara a fili dama ciki yake ƙara mahaukaci ne ya samu ƙwaryar burkutu guda ya shanye na dama bai da hankali yanzu kuma ya sha burkutu bai zai ƙara wato hauka kan hauka kenan to wannan shi ne abin da ake so ya tsari kuma shirkufi Abin da qur'ani yake so ya nuna mana waɗannan munafukai duk da cewa sun kalmar shahada ga su tare da annabi a masallacinsa suke sallah annabi ne ma limamin amma suna nan a matsayin su na ba musulmai ba hukuncin su ba daidai yake da hukuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi wannan munafiki ne maki musulunci yana neman musulunci ya karya da shi da bai hude daidai suke a tabarau na musulunci dukkan su makiya addinin musulunci ne ko musulunci kallon da yake musu ba cikin musulunci suke ba a ina suke a wajen musulunci suke sai dai shi munafiki ya ci albarkar wannan kalmar shahada da yayi a sanadiyarta ba za a ce bari a zubar da sa ba a sanadiyarta ba za a ce bari a kwashe dukiyarsa a raba ganima ba amma kiyama na tsayawa da shi da manya-manyan arna tare da zasu tashi kiyama na tsayawa da shi da fir'auna da hamana eh, da ƙaruna da bush da kwandari da rai da su mai yan malfa da وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يأسهم ولعنهم الله ولهم عذاب القانون يتي إن الله جامع المنافقين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله بك جزر كيتي لمنافقين كافرين دوك بك zuwa wutar jahannama gaba daya Allah ka tsare mu da kafirci kuma Allah ka tsare mu da munafiki yasa Allah ya ce la yahzunka alladhina yusariquna fil bi daga waɗannan da suka ce mun yi imani amma da baki walam tu'min qulubuhum Allah madaukakin sarki ce amma zukatan su su imani ba idan Allah madaukakin sarki waɗannan su ne munafikai ya ambaci kalmar shahada da baki amma zuciyarsa tana nan irin zuciyar Fir'auna zuciyarsa tana nan da kafirci babu musulunci a cikin zuciyar imanin bai ratsa ya isa inda zuciyar take ba shine minan allazina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum sai Allah ya ce wa min allazina hadu nan daga yahudawa kenan daga cikin yahudawa akwai waɗanda kuma suke yi wa addinin musulunci makarkashiya da kafar abu sai Allah madaukin sarki ce samma'una lil kadhibi samma'una li qawmin akharina lam ya'ti daga cikin ɗabi'ar waɗannan yahudawa wato sun ainihin wato kasu kashi biyu akwai yahudawa waɗanda jahilan yahudawa ne sun zama samma'una lil kadhibi ba su da aikin yi banda sauraron karerai da manya-manyan shugabannin yahudawa suke gaya musu shugabannin yahudawa ba su da aikin yi banda gaya musu karya su kuma jahilan yahudawa idan shugabannin da malaman su suka rinse ma musu karya su kuma sai su karbi karyar su ne su yi aiki ne ina ba na fahimci wannan wasu malamai suka ce a samma'una lil kadhibi malaman Yahudawa ne ake magana da su me yasa aka ce musu samma masu sauraron karya alhali kuma suna da ilimi sun san gaskiya sai malamai suka ce a wannan sama'una sama'una guda biyu kowace fassara ta daban sama'una ta kadhibi nan ana magana akan malaman yahudawa sama'una ne qawlin akharina lam ya'tu waɗanda kuma suke saurare ga wasu mutane daban waɗanda ba su zo maka ba to su ne waɗanda suke jahilan yahudawa za su zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ji mai annabi ya faɗa idan suka ji abin da annabi ya faɗa sai su ɗauka su je su kai wa manya-manyan malaman yahudawa waɗanda suke cikin garin madina ko waɗanda suke wajen garin madina su ce ai ga abin da annabi ya faɗa su kuma waɗancan sai su canja maganar manzon allah sallallahu alaihi sallam su kirkiro ƙarya su haɗa mata to amma me yasa duka aka ce samma'una samma'una sai aka ce samma'una ta farko ma'anarta shine masu karkata ina fata an fahimci wannan masu karkata zuwa ga ƙarya duk da sun san ga hakikanin gaskiya amma sai su ne sai su karkata zuwa ga ƙarya samma'un na biyu kuma ita take ba da ma'anar jiji wanda na kunne shine wanda su jahilan yahudawa suke yi su kuma za su ji idan suka ɗauka sai su kaiwa sai su kaiwa malaman yahudawa wanda ba su zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma su ɗauka su kaiwa wasu yahudawa waɗanda ba mazauna wato cikin garin madina ba ne shine sama'una lil kadhibi sama'una li akhirin da alladhi ya'tu sai Allah ya ce yuharrifuna al kalima suna canja maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di mawazihi daga bigiran wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su canja mata fassara ko su kari ko su rage wasu malamin da ta sama wato wato ainihin yuharrifuna al kalima wato suna canja magana ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganganun da ke cikin littafin a taura ga aya karar a cikin attaura amma sai su canja ta ko ta hanyar burka fasarar ko ta hanyar yi wa ayar tsari, ko ta hanyar yi wa ayar rage duk wannan yana cikin har da kalima min ba'di mawazi yaquluna in utitum hadha fa quluhu wa in lam tutuhu fa hadaru za su zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fatawa amma kamin su zo wajen fatawar sai da suka riga suka tsaye da hukunci an da suke so Allah ya ba su saboda haka sai su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamin su rizke in haza ba fa kulu in annabi ya baku fatawa akan wannan matsalar da hukunci kaza to ku karba shine in haza ba fa kulu wa illam utau amma idan ba wannan ansar ya baku ba ya baku wata ansa daban to fa hazaru to ku ainihin kaurace ku ainihin jefar da wannan ansa da ya baku kar ku kuskura ku yi aiki da ita shine in utitum hadha fakhuduhu wa in lam tutahu fahadaru menene abin da ya faru hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Muslim da Imam Abu Dawud suka rawaito wannan hadisi da isnadin su wato zuwa ga Jarir ibn Munzir wato da Bara ibn Azib wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya cikin garin Madina sai ga wani bai hude an jallaka bakin gawayi an shafe masa fuska da bakin gawayi yadda in ka ba za ka gane waye ba ne sannan an tsantsana masa gulala sai ce mai ke faruwa sai suka ce zina yayi shine aka kawo shi sai muka yi masa hukunci muka shafa masa gawayi muka masa gulala kamar yadda yake cikin littafin mula a taura sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira masa babban malamin Yahudawa da aka kira shi yanzu sai ce na haɗa ka da girman Allah wanda ya saukar da attaura wannan abin da kuka aikata da mutumin nan shine hukuncin da Allah ya sauka muku a taura wannan babban malamin bai hude ya shiru yace aka faɗa mu na haɗa ka da girman Allah da ya saukar da attaura wannan hukuncin da kuka yi shine hukuncin da Allah ya saukar muku a taura wannan malamin bai hude ya kalli gabar ya kalli yamma yace to gaskiya ba dan ka haɗa da girman Allah ba zan iya gaya maka ba amma tun da ka hada da girman Allah zan maka bayani wannan hukuncin ba shine a cikin at ba sai ce to wani hukunci ne a cikin at-taura sai ce hukuncin da ke cikin at-taura idan bai hude yayi zina a jebe shi da wanda yayi zina da matar da aka zina da ita ayi bai a jebe shi wannan shine hukuncin da ke cikin at-taura hukuncin da ke cikin at-taura idan mutum ya auri mace budurwa da ya zo sai ya same ta ba budurwa ba ya same ta bazawara wannan ya nuna ta taɓa yin zina to wannan matar za a kai ta bayan gari a kofar gari a jefe ta idan mutum aka same shi na zina da mace a cikin gari to za a kama matar da mijin da namijin duka a jefe su amma idan a daji ne mijin shi kadai za a jefe ita matar ba za a yi ba ba za a jefe ta ba me yasa aka ce idan cikin gari ne aka kama su matar tun da a cikin gari ne za ta iya yin ihu in ba ta so kuma za ta yi ihu ba za ta yi ihu a zuwa cece ta to da bata yi ihu aka zo aka cece ta ba wannan ya nuna da amincewar ta aka yi ko ba da amincewar ta aka yi ba da amincewar ta aka yi to wannan yasa da ita da mijin namijin dukkan su za a musu hukuncin jefewa ne a kashe su amma idan a daji ne watakila matar ta yi ihu amma babu wanda ya yi watakila ya yi rafin ɗinta ne ba zina ba ya mata fyaɗe ne to tun da fyaɗe mata da ƙarfi tana da laifi ba ta da laifi to saboda kar a zo a jefe ta alhali fyaɗe aka mata ya zama an jawo mata matsala guda biyu gashi an mata fyaɗe sannan kuma gashi an yi ne an zo an jefe ta shi yasa aka ce namijin kadai za a jefe ba za a jefewa ba ba za a jefe matar ba wannan shine hukuncin da ke cikin wato ainihin wato a taura sai ce to in faɗa maka gaskiya gaskiyar magana shine jifa shine hukuncin da ke cikin attaura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kuka canza hukuncin da ke cikin attaura sai ce to abin da ya faru an samu matsala sai ya zama manyan manyan mu da zama mazinata sai a kama babba mai arziki ya yi zina ko wani rintimen mai malamin yahudawa ya yi zina ko wani hamshakin sarkin yahudawa ya yi zina to he zama da idan babba ya zina ba za mu iya jefe shi ba amma idan talaka ya zina a kamna a lahin hajj sai mu tsaye da masa hajji mu je da shi sai muka ce to me zai hana mu taru mu yi mitin mu samo wani hukunci wanda za mu iya wa babba za mu iya wa ƙarami to sai suka haɗu malaman yahudawa sai suka yi mitin sai suka canje wannan hukunci na a taura sai suka mai da hukuncin idan mutum ya zina jifa a wato ba za a masa jifa ba sai dai a yi ne sai dai a yi mashi bulala ina fata an gane wannan to duk da haka manya suka complain suka ce to a zuwa na mana bulala a cikin taro ai akwai matsala a yi abu wuya sai malamai huda suka ce to yadda za a yi mu samu bakin tukunya ko a samu gawayi a nika to sai a mulke maka fuska idan aka mulke maka fuska aka maka ɗan dukururu yanzu za a iya gane wane ne ba za a iya gane wane ne ba sai a maka bulala in an gama bulala sai ka koma gida ka wanke fuskar ka ka yi jinya in ka warware ka tafi rigar ka tafi cikin al'umma ba za a iya gane ka ba da wannan yahudawa suka canja fatawar da ke cikin attaura suka dawo suna yin wannan hukunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ka shaida ni ne farkon wanda zan raya wannan shari'ar taka wacce Yahudawa suka kashe suka kashe hukuncin ta ni zan raya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dauki wannan bai hude a je a je shi haka kuma aka tafi da wannan bai hude aka zartar masa da hukuncin da ke cikin attaura aka yi ne aka jefe shi domin yanzu musulunci yana da ƙarfi a madina hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi babu wanda yake kare shi to ana cikin wannan sai wata hadisa ta sake faruwa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih bukhari hadisin na Umar Allah ya kara masa yadda sai aka sake samun wani yayi gina da wata mata cikin Yahudawa to Yahudawa sai suka ce to yanzu da zamu mu dauki matsalar nan mu kai wa annabi ya hukunci sai suka dauki matsalar suka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ruwayoyi sun nuna abin ya faru a cikin garin madina ne wasu ruwayoyi sun nuna ba a cikin garin madina ne abin ya faru ba ya faru ne a fadak fadak wani gari ne a cikin hijaz wato daga cikin ƙauyuka ba a cikin headquarter a garin madina abin ya faru ba to da wannan abin ya faru sai aka ce a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a ruwayar da ta zo a cikin garin madina abin ya faru an zo da matar da mijin waɗanda wannan hadisa ta faru da su an kama su yi zina a ruwayar da ta nuna abin ya faru a fadak ne sun turo ne yahudawan fadak a zuwa tambaya musu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya mutu bayanin da zai hukunci wa'anda mazinata malamai suka ce dalilin da yasa aka samu bambanci tsakanin ruwayoyin tana yi wa hadisoshin da yawa suka faru domin an yi ta kama yahudawa da laifin zina a daidai wannan lokaci tana yi wa ya zamana wannan hadisar ta faru a cikin garin madina sannan kuma wata hadisar ta faru a ina a garin fadar wata ta faru a cikin garin madina an ɗauko mai laifin da wacce aka aikata laifin da ita an zo da su gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda kuma ta faru a fadar saboda wani gari ne daban an turo ne a zo a yi tambaya wasu malamai suka ce shi yasa yarda ce samma'una liqaumin akharina lam ya'tu sanin fadar sun turo a tambaya musu domin a ɗauki ansar wato a jirgin da ita to amma da su mutanen fadar ɗin da wannan hadisa da ta faru a cikin garin madina dukkan su kanin su je gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi matsaya suka ce idan muka je wajen annabi ya ce a musu bulala to wannan hukuncin ku karba domin yi daidai da sabon hukuncin da kuka kirkiro amma idan muka je wajen sa ce jifa za a yi zai ɗauko mana tsohon hukunci wanda ke cikin attaura to kada mu yadda mu karɓa mu ce ba mu yadda ba ina fata an fahimci wannan shine ya ƙulu na in utitum haza fakuzuhu wa in lam fa fahadaru da aka dawo kuma jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jaddu su zai sai suka ce su ba su amince ba yace saboda me suka ce da ruba shi da hukunci da ke cikin attaurawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fatu bi taurati fatiruha in kuntum sadiqina ku ɗauko a taura ku kawo ta a karanta ta inda ku masu gaskiya ne yahudawa suka je suka ɗauko a taura aka zo da wani malami mai ido ɗaya shine wanda zai karanta musu ne zai karanta a taura wani malami ne mai hudu ya sha rashawa har ya gaji da aka zo da shi manzo Allah ya ce bude ya bude ya ce karanto sai ya fara karantowa da ya zo kan ayar da aka ce a jefe bai hude da tsiya sai ya sa hannunsa sai ya buɗe ayar sai ya danna kan ayar da hannu sai ya karanto nan sai ya tsallaka sai ya karanta gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai daga hannunka me ka danne nan a wata ruwaya Abdullahi ibn Salam da yake da shi ma babban malami ne na Yahudawa kamiyya musulunta yana wuri shi ya gano cewa wannan mai hure fa ya danna ayar da aka ce jifa za a yi ba bulala za yi ba yace kai daga hannunka yana dagawa sai ga ayar ta bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ne hukuncin da ke cikin ataura ne kuma hukuncin da za a zartar a kanku wannan zai nuna muku irin maya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha da yahudawa da munafikai a cikin garin Madina wanda har ya jawo Allah madaukakin sarki yake lallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ga hukunci karara amma saboda neman duniya saboda karɓar rashawa wajen manya-manyan gari karɓar rashawa wajen sarakuna karɓar rashawa wajen masu kuɗi karɓar rashawa wajen masu hukunci ya sa ku canza hukuncin Allah da ilimin ku da sanin ku lalle kun fada cikin bala'i Allah ce wanda Allah ya niyyar jefa cikin jarabawa falan tamlika lahu min Allah shi'a babu abin da za ka yi mallaka masa a wajen Allah amma in ba haka ba ya za a yi ga maganar Allah ka bar maganar Allah ka bi san zuciyar wani saboda bukatar ka ta duniya an ya sara ko ba ya sara ba wannan har yanzu yana da cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. fatawar mai kudi daban fatawar talaka daban fatawar gwamna daban fatawar fatawar mai martaba daban fatawar mu daban a idan na kuskura ka canja fatawa saboda ganin girman wanda za ka baiwa fatawar me kake samu a wajensa to ka halaka ta halakar ka yi asarar duniya da lahira abin da ka san shi ne hukuncin Allah kowa ne ne ga ya mashi in wazi kake aya ta gito ta fada kan mai martaba karka ne ka ga mai martaba ku haɗa ido ka ce to daga nan duk da sabanin maluma ba abin da yake a cikin karanta ba ta akan kan mai martaba kai ka saukar da aya ka fada kan gwamna ko kan minista ko kan sanata ko rabu, ina ruwanka kai ka saukar da ayar waye saukar da ita ubangijin minista da gwamna da shugaban kasa da rabu da kowa da kowa ko Dan na musu ita in sun karba sun karba ne su karba ba su suka ji kai da ka isar da sabon Allah wai wani malami yana wa'azi aka ce tambaya ce aka turo daga wajen sarki ya ce to menene tambayar aka kare aka faɗi tambayar ya ce ku koma ku sake tambayo mai martaba me yake so a yi a halatta yake so ko a haramta domin ko halatta wanne ko haramta wanne duk babu matsala muna da nasin da za ku kawo yanzu ne irin bala'i wani hamshakin mai wuri amma kuma ya fada cikin jarabawar shan taba sai wani malami fata kuma shi ke taimakon malami malamin kuma ya san mai gida yana sha ya ce akar kalla, wai mene ne hukuncin shan taba ne ka ya ce mai gida wanne kake zuwa a ciki mu halatta ko mu haramta ya ce ban gane ku halatta ko ku haramta ba ya ce kwarai idan kana so a haramta ne akwai naci in kana so a halatta ma akwai yanzu wanda kake so sai ka gaya mana sai mu baka yace yanzu ina so a haramta akwai nasi yace kwarai me nasi yace allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يوا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allah ya ce allazi ne ta bi'una rasula waɗannan da suke bin manzan nan Wani ne manzan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya kuma annabi an ce masa annabi saboda yana samun labari daga wajen ubangiji an ce masa manzo saboda an ba shi umarni ya isar al'ummiya wanda bai iya rubutu da karatu ba wanda rashin iya rubutu da karatu shi ya tabbatar da annabtakarsa da annabi ya iya rubutu da karatu sai a je ya kirkiro qur'ani to ko rubutu da karatu bai iya ba amma ya zo da littafin da har kiyama ta tsaya ba za a iya gamawa da ilimin da ke ciki ba wannan ya nuna Allah ne ya aiko shi ko ba Allah ne ya aiko shi ba allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wanda suka same shi rubuce a wajen su a cikin at-taura wal injil da injila menene aikin wannan annabi ya amuru bil ma'ruf yana umurta su da abin da shari'a ta amince da shi wa yanhahum anil munkar yana hana su daga abin da shari'a ta kyamata wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dan abubuwa abin da ake cewa tsayyib duk abin da yake da daɗi a baki kuma baya cutarwa cikin jiki wannan ya zama a tsaye shi yasa tuwo ya zama a tsaye ga daɗi a baki baya cutarwa ko shinkafa da wake a tsaye doya da kwai a tsaye jinjikwalo a tsaye don wake a tsaye mangoro ayaba abarba saboda ka ce a baki akwai daɗi sannan cikin gida jiki kuma lahiya lahiya wa yuharrimu alaihim alkhaba'i yana haramta musu alkhabi menene kabi abinda a baki ba daɗi sannan yana cutarwa a jiki saba a baki akwai daɗi tana cutarwa a jiki ko ba ta cutarwa kenan da wannan ayar ta zama haramun kuma ta zama haramun ba ko wani ya taɓa tambaya wai na ayar ta haramta ta ba a cikin alkur'ani mai girma ko shi ya karanta bai gani ba saboda bai gane ma'anar wannan ayar ba shi abin da yake jira sai Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu inna dansin wa rasman wa mai bilda wa mai bilda shi abin da yake jira Allah ya gaya mutum kenan wannan ayar ta haramta ko bata haramta ba yace to mai gida ka ji ayar da ta haramta yace to in nake kuma ina so ka halatta min ba. yace ita ma ayar tana cikin qur'ani Allah yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna mayta illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma فإنه رجس أو فسقا أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم yace ko ai ga Qur'ani mai cewa Allah ya ce ko ka fada muku ya sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ajin ni kan ban samu ba fi ma uhiya ilayya cikin abin da aka yi wahayi zuwa gare ni muharraman a ce abu ya zama haramu ala qa'imin yaqabu da dukkan wani mai dandanawa da zai dandana illa an kula mai ta sai dai inda wannan abu muke ita ta ba muke ne aka ce ba muke ba ce ce aula hama kinzirin ko au masu masbuhan ko kuma jini mai fesowa ta ba jini ne mai a aula hama kinzirin ko nama alali nama ta ba nama alali aw fiskan uhilla li ghairi llahi ko kuma a samu wata dabba wajen yanka ta a bace sunan wani Allah kun ga an fita daga jeriya wa Allah madaukin sarki ta ba dabba ce da aka yanka da sunan wani Allah yace to Allah annabi an ce masa yace bai ga wani abu da aka haramta wa mai ɗanɗanawa ya ɗanɗana ba sai idan abin ya fada cikin tsayin abubuwan na guda hudu wanda ta ba ba ta ciki sai sai kaga mai gida da wannan ayar kuma ta ba ta zama hadar ba ta ba Allah bane tambaye ka ya za ka yi maka karatu maka ce malamin jiri abu zai halaka da kai ba ba kai karatu ba ta kaka yanzu nan ba ayoyi ja ba to idan ba karatu ba ya za ka warware wannan cikin sai ka girgiza sai ka ce ka ilimi yawa ne da shi da an ce ya fi na gaskiya ka faɗa ilimi yana da yawa gaskiya ka faɗa ya fi teku amma kai nan ba ilimi ya kama gaba saboda ita wannan ayar da ya jawo ta biyu cewa ake ala ya da'amu ba a cewa abu da'amu a larabci sai idan da harshe ake gane ɗanɗanon abu sannan a haɗe shi jiki ba gutsura ta ake yi a ɗanɗanonta da harshe sannan a haɗe ta wuce ciki ko dai haƙi ina ake zuƙa ya fito ta baki ya fito ta hanci to me ya alaƙar ba da alaƙa irin ya da'amu guba ne har a ja wannan ayar akan hujja ga an gane karatu to malami idan ya tara shawa, to za ka sha baki kwarai da duk yadda za a yi sai ya maka durmukyal ya batar da bakin zara kuma idan ba karatu kai babu inda za ka yi tsallakewa wannan ya nuna yana da muhimmanci kwarai da gaske ka san ta ina za ka rika karɓar addini ka duk da kaga sun fada cikin gurɓataccen aƙida rashin sa'a aka yi suka fada hannun wani malami ya gurɓata musu aƙida haka ne ko ba haka ba ne duk wani bala'i da ka san ya faru a Najeriya da duk wata firka da kasar ta bayyana duka hatsarin ya samo asali ne daga samun wasu maluma su ba da gurbatattar fahimta su ba da gurbatattar fatawa su ba da gurbataccen karatu a yi rashin sa'a waɗanda su kuma riga sun yi karatu sun yi ido za su iya bambance tsakanin zare da abawa ba sai su runguma su je su dukufa ka'in da na'in suna yi saboda sun yarda da malamin da ya faɗa sun gamsu da shi sun gamsu da tsoron Allah suna ganin ba zai iya musu damfara ta imani ba da wannan ne ake halakar da al'umma wannan ya nuna kenan ya zama lazim ka tabbatar da cewa ka san daga inda kake karɓar ilimi musamman matasa ba waɗanda ake ja a halakar kaman ku saboda kuna da hamasa da shauki da sha'awa da zuzurutun kauna ta addinin musulunci da an ba ku abu da sunan musulunci cikin gaggawa za ku karɓa to ku tabbatar da cewa maluman da kuke koyon addinin ku daga wajen su ku tabbatar da cewa kun samu maluma na sunna maluma rabbaniyun masu tsoron Allah masu ba da tarbiyya waɗanda suka kwankwaɗi ilimi tsaftatacce ba gurɓatacce ba daga kyakkyawar mabuga ita ce ƙur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama irin wayannan maluma su suka shayar da ku addini a lokacin ne za ku yi musulunci irin musulunci yayi za ku yi musulunci irin musuluncin da sahabbai suka yi za ku yi musulunci da za ku ci moriya ta tun daga nan duniya al'ummar ku ta ci moriya ku zama alheri ga al'ummar ku ba tare da kun zama bala'i ga al'ummar ku ba wannan shine hatsarin gurbataccen malami a cikin al'umma Allah ya ce wa man Allahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a Allah ya ce ulaika alladhina lam Allahu an yutahhira qulubahum waɗannan yahudawa da waɗannan munafukai Allah ya ce su ne waɗanda ubangiji bai yi nufin ya tsarkake zuciyarsu ba me yasa saboda sun yi fasikanci kan fasikanci sun yi kafirci kan kafirci sun yi zalunci kan zalunci sannan shiryar ba neman ta suke ba ita kuma shirya ba a hane da ita ba da za ta rinka dinga tana neman ka a sai idan ka neme ta qur'ani cewa wallazina jahadu fina wallazina jahadu fina إنا لنهدينهم سبلنا نعم وإن الله لمع المحسنين يد والذين هتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله يتي والذين جاهدوا لنا ولا نذكر قريش في هنير كل ما قريش كان سوء قال قريش تكالي كذا ألا قريش في سوء قال تكالي كذا ألا أبنك كسوء قال شيني حقيقة الدين الدين محمد sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine asalin abin da ke cikin ranka shi kuma Allah ya ce ya dauka wa kansa alƙawari sai ya nuna maka hanyar ta zaka ji da cikin sai ha aljanna amma idan ba gaskiya kake nema ba kai ka gamsu da abin da kake yi kai duk abin da ba wannan wanda kake yi ba kawai shine sunan bata ka toshe kunnanka eh ka yi wa idanunka masu sirri ba ta neman gaskiyar ba ta son ganin ta ba ta kan gane ta yau ina ruwan Allah da dole sai ka gane a sauka lafiya ana sauka lafiya a wutar jahannama a wutar ayar Allah ce ce bi na hada da waɗanda suka dumfari shirya suka nemi shirya Allah ya ce za da huda Allah maɗaukin sarki zai ƙara musu ne Allah maɗaukin sarki zai ƙara musu shirya ya Allah muna roƙonka ka ainihin wato ƙara mana shirya to shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum Allah ya ce lahum fid dunya khizyun tun nan duniya sai sun kaskanta sun wulakanta yanzu Allah mai sarki wa lahum fil akhirati azabun azim sannan idan lahira ta yi rana ta karshe a gare su akwai azaba mai girma inji Allah mai sarki Allah ka tsare mu daga shiga azaba mai girma sai Allah ya ce mai gaba da ramma